Dawo Na shiga hidimar siyasa ne don abubuwa guda uku. Gina al'umma da kasa sai in taimaki addini na. in ji ɗan majalisar tarayya mai wakilta gana hukumomin funtuwa dan dume honorable muntar dan dutse A majalisar ya faɗa haka ne a ranar lahadi 21 ga watan biyu shekara ta 2021 yayin da yake gabatar da jawabinsa jim kadan bayan ya sabunta rajistar shi da katin shi na zama dan jami'ar apc a mazabar shi ta dan dutse da ke cikin karamar hukumar funtuwa ta jihar katsina da fito a kana yankin katin jami'ar nan domin kamar yadda shugaban jami'ar na zo yi bayani wannan katin jami'ar shi ne ya zama makami da dukkan wani mai sai ya shiga cikin harkar demokradiyya domin an mai da zaben jam'iyya a gida akwati saboda haka muna kira ga dukkan wanda ba su ba sa hanzarta da su yi su kuma muna godiya ta musamman da dukkan waɗanda suka ba da koyon baya wajen tabbatar da wannan tsari na wannan taro a jawabin nasa alhaji shamsu sule dugaji ya bayyana honorable mutare dan dutse a matsayin wanda ya himmatu wajen hidimar al'umma a karamar hukumar funto da dume duba da yadda yake ta gudanar da ayyukan alheri babu dare babu rana wannan tafiya ta na shugabannin da suka jagori jam'iyyar nan shugabanci suka bada na tarihi kuma in Allah ya yarda za su kare kai jam'iyyar nan da nasara idan Allah ya shi ma nasa jawabin mataimakin shugaban jami'ar APC mai kula da shiyar fantuwa Alhaji Bala Abubakar Musawa godiya yi ga Allah akan samun honorable mutar Danduse. Wasu da yawa suna jira su ga uban tahiyarsu su ga shugaban tahiyarsu ya samunta duk da akwai wasu da yawa sai sun ga mun tare ai sannan su yi to yau mun ta Allah samu talashi saboda haka nan da an kara kawo kati na san mun to da an jima magana APC ita ka inci duk siyasa ka duk magana ka akwai inda da hukumar nan ya yi da gaskiya ana kore mu to yau mun to da an jima an koya mu mu san abin da za mu yi ba sai dai mu godiya ga Allah APC na nan mutane labarin pdp ba ta kuma labarin mun ta da dutse da muke badawa da muka ce ba a yi kamar shi ba a jihar kaduna a zuwan dina dan majalisa wakilai biyar ke akwai ku tambaya har gasa nasa daga nan har biya dan majalisa wakilai sha biyar ina kamar mun tare da dutse ina kamar mun tare da da karshe dan majalisar tarayya ya yi kira ga al'umma da su dinga addu'a domin samun sauki akan iftila'in da ake fama da su inda ya ce a tuba ya zuwa ga Allah da kuma kare dokokin Allah subhanahu wataala sannan ya nemi gafarar Allah da karshe ya yi godiya ga dumba al'umma masoyansa da suka yi dafifi wajen nuna masa karamci. da majalisar bayan kammala taron sabinta da tasa ya zaci show primary school da ke zaria road domin ganawa da dalibai matasa maza da mata da ya dauki nauyin koya masu nau'i kala daban-daban sama da mutum dubu daya daga na ya a cikin gari don gaisawa da jama'arsa marata taron sun hada da shugaban jami'ar apc na karamar hukumar puntuwa tare da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar na mazabu sai eldojin siyasa da na shiyar puntuwa